Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Ba saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya sunana Murtala Faruk Sanyinna tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 16 ga watan Maris. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a najeriya 'yan sanda sun ayyana wani dan majalisar wakilai a zaman wanda suke nema ruwa a jallo amma tsohon kakakin majalisar na ganin matakin ya saba doka hukumomi a kasar kamaru sun lashe takobin yaƙi da wasu 'yan fashi da makami da ke addabar matafiya a manyan titunan kasar ta wata sabuwar hanyar amfani da duwatsu a zaman makamansu a kamarun kuma duwatsun ne wasu mata ke farfasawa domin sayarwa a zaman hanyar neman abinci. za mu kawo muku rahoto a kai haka kuma muna nan tafi da labaran wasanni to amma fa kafin waɗannan ga aisha tukunna da kanun da labaran duniya masararru barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya Burtaniya a yau Alhamis ta bayyana ainiyarta na haramta amfani da manhajar TikTok a wayoyin salula na gwamnati ba tare da bata lokaci ba. matakin da ya biyo bayan irin wanda sauran kasashen yamma suka ɗauka na hana amfani da manhajar mallakin kamfanin china a bisa dalilan da suka danganci tsaro ana ta sukan tiktok domin fargabar cewa gwamnatin china tana iya samun bayanan mai amfani da manhajar lamarin da zai iya raunata tsaron kasashen yamma gwamnatin birtaniya ta buƙaci cibiyar tsaron ta yanar gizo ta duba yiwuwar hatsarin yiwuwar cewa za a iya samun bayanan gwamnati ta hanyar amfani da manhajar wato manhajojin sada zumunta da kuma yadda za a yi amfani da su amurka a canada belgium da tarayyar turai sun haramta amfani da manhajar akan na'urorin gwamnati sakataren tsaron amurka anthony blinken ya jaddada cewar yana da kyakkyawan yaki ne a game da gyara alakar kwawance tsakanin iran da saudiya ya ce har idan aka cimma matsaya akan wannan yarjejeniyar musamman ma har idan iran ta cika alkawarin da ta yi hakan zai iya sanya haske cikin lamarin blinken ya faɗa a wurin taron manema labarai a yayin da ya kai wato ziyara jami'ar addis ababa yayin ziyarar aikin da ya kai ethiopia a jiya laraba blinken ya kara da cewa mahangarmu ita ce duk wani abin da zai rage tashe-tashen hankula ya kaucewa rikici sannan ya sa iran ta dakatar da duk wasu munanan matakai ko matakai masu rikitarwa abu ne mai kyau babban jami'in diplomasiyyar na amurka ya jinjina wa china da ta jagoranci wannan sulhu an yanke wasu 'yan jarida su biyu da a halin yanzu suke buya hukuncin tsare su a gidan gyara hali bisa laifin zagin ma'aikatan gwamnati a cewar lauyoyinsu wato karamar kasar da ke afirka ta yamma wacce ta kasance karkashin mulkin shugaba fore gnasimbe tun shekara ta dubu biyu da biyar na yawan shan suka daga kungiyoyin kare hakkin bil'adama waɗanda suke zargin gwamnatin kasar da yi wa 'yan adawa da 'yan jarida bita da kulli a watan disamba ne aka tuhumi ferdinand aite da koku kowuno wanda aka fi sani da Isidore Kowuno waɗanda suka kasance darakta da editan wata mujallar da ake wallafawa bayan makonni biyu Lautanative da laifin raina hukuma da yaya yayata karya a kafafen sadarwa. Lamarin ya biyo bayan korafin da ministan shari'a Pius Kokuvu Agbetome da na kasuwanci Kojo Adeje suka yi kan wani labari da suka yada ta kafar YouTube. Kada a manta labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Koriya ta kudu Yun Song Yul ya sauka a Japan domin halartar taro da takwaransa na Japan bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai dogon zango wanda ya bayyana matsalar tsaro da ta shafi kasashen biyu. Yun ya isa Tokyo a yau Alhamis inda ya gana da ministan Prime Japan Fumio Kushida. ziyarar yun zuwa japan ita ce ta farko da wani shugaban koriya zai kai kasar cikin shekaru goma sha biyu ana fata cewar ziyarar za ta inganta dangantakar da ta yi tsami a sakamakon daɗaɗɗen tarihin rikici da ya danganci mamayar da japan ta yi a tsibirin koriya wato tsakanin shekarar ta 1910 zuwa 1945 wata ajiyar sinadarin uranium mai nauyin tan 2.5 a kasar libya mai fama da yaƙi ta bata a cewar sashen kula da al'amuran makaman nukiliya na majalisar ɗinkin duniya a yau alhamis lamarin da ya sanya damuwa a game da yaduwar gubarsa ba a iya amfani da sinadarin uranium wajen samar da makamashi a yanayinsa na asali ko kuma wajen haɗa bam domin ana buƙatar a sarrafa shi ya zama gas daga bisani kuma sai a sarrafa shi zuwa kimar centrifuge inda ake buƙata. ko da yake idan za a haƙo shi ta hanyar amfani da wasu kimiyya za a iya sarrafa shi zuwa kilogram biyar da digo shida na sinadarin sarrafa makamai bayan wani lokaci a cewar masana a wata sanarwa babban daraktan hukumar tabbatar da amfani da makamai masu linzami ta hanyar da ta dace na ƙasa da ƙasa wacce take vienna rafael mariano grossi ya sanar da mambobin hukumar daga ƙarshe an dakatar da sauka da tashin jiragen sama a girka sannan jiragen ruwa na ma suna ɗaure a bakin teku a yau alhamis yayin da ma'aikatan girka suka ƙauracewa ayyukansu domin yin bore akan hatsarin jirgin ƙasa mafi muni a tarihin ƙasar da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 57 a ranar 28 ga watan fabrairun bana. To a gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. 'Yan sanda a jihar Bauchi da ke arewacin Najeriya sun ayyana ɗan majalisar wakilai ta tarayya Yakubu Shehu Abdullahi a zaman wanda suke nema ruwa a jallo. bisa zargin yana da hannu a wata tarzoma da ta yi sanadiyar rasa rai a garin duguri da ke karamar hukumar mulkin alkaleri to sai dai kuma tsohon kakakin majalisar wakilan yakubu dogara ya ce matakin na 'yan sanda ya saba ka'ida saboda haka za su kalubalance shi a gaban kotu daga baucin ga rahoton abdulwahab muhammad a taron manema labarai wanda tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayya musa yakubu dogara ya gudanar ya zargi hukumar 'yan sanda da keta hakkin dan majalisar domin shi ya sani akwai ka'idoji da ake bi idan ana neman dan majalisar gabatar da kansa wa hukumar 'yan sanda sannan ya ci gaba da cewa polis sun san wannan ba ƙarya ba ne lokacin da na speaker an sha rubuto min irin waɗannan koke-koken ko efcc ne ko police ne ko an ce memba ya kashe mutum ne ma sai an rubuta ma speaker in approving kuma kira memban ce mishi ka je ana neman ka amma a kes na shi honorable yakubu shehu abdullahi me yasa police ba su bi kuma sun san cewa shi ne eh, abinda doka ta shimfiɗa kenan me yasa ba bi ba menene mataki na mataki na gaba shine za mu kalubalanci wannan abin a kotu don mun san cewa an karya doka su polis din ma me na hanzari har ila yau na ji ta bakin iyalan honorable yakubu shehu abdullahi dan majalisar tarayya da hukumar yan sandan ta ayyana neman sa ruwa a jallo sunana abdullahi shehu baban jos wane wa wakilin binni kuma ni ne babban wansu to mu dai abin da ya zo mana da mamaki wannan abu kuma ya biyo baya ne bayan zuwan su duguri din nan idan yanzu polis suna nema na za su aiko ne mun da takarda suna inviting dina ba a yi wannan ba in na ki zuwa ne tukun na fi declaring dina wanted ba a sanar da ku iyalansa ba ba wani wanda ya zo neme mu ko ya ce mana muna yana neman yakubu ba wanda aka samu a iyalin yakubu gaba a nata bangaren hukumar yan sanda ta bakin kwamishina aminu alhassan ya ce dan majalisar ana neman sa ne a matsayin sa na yakubu shehu abdullahi kuma an bi dukkan ka'idoji da dokar kasa ta shimfiɗa gaskiya an ruwa baya tsami banza wato shi wannan dan majalisa ba wai a matsayin shi na dan majalisa muke neman shi ba wato akwai taro da aka yi na 'yan siyasa bayan wannan taron na apc a lokacin da ake an samu hargitsi wanda a lokacin hargitsin ne mutane da yawa aka harbe su wasu kuma suka samu raunuka daya daga cikinsu wanda shi ma mai unguwa ne a ƙauyen da aka je yin wannan taron siyasan haka ya rasu da muka bincika mun fahimci cewa shi wannan ɗan majalisa yana tare da irin 'yan daba nan da yawa a bayansa a cikin binciken mu duka tace mutum guda huru cewa ya kamata su zo su ba mu jawabi kuma yana daga ciki muka ga muna ta neman sa mu gani ba dama yana daga cikin ka'idoji mutum ya gudu ya ki polis ya ki zojen 'yan sanda su ya ansa laifin da ake eh, tuhumarsa da shi ya gujewa wa 'yan sanda gaba da to 'yan sanda na faɗi duk ko ina suke a duk duniya kamar famili guda ne saboda idan muka ba da sanarwa kowane dan saman dama zai iya kama shi abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad. To a makwabciyar kasar Kamaru kuma hukumomi sun ce sun da kofa wajen yaƙi da wasu 'yan fashi da makami da suka fito da wata sabuwar sabga ta dabarar jifa da duwatsu waɗanda kuma suka addabi al'umma kan manyan titunan ƙasar. Maimunatu Sadu ta aiko mana rahoto kan lamarin daga Duwala. ba haɗura ababen hawa ba ne kawai ke yin kisa a kan titunan ƙasar kamaru 'yan fashi kan hanya ma suna iya bakin ƙoƙarin su wajen razanar da matafiya direbobi masu lodi da motocin fasinja wayannan manyan titunan sun kasance wurare da wasu mutane marasa bin doka da oda suke kai hare-hare ga motoci masu zirga-zirga musamman a cikin duhun dare inda suke harbin su da duwatsu har sai sun tsaya sa'annan su kwa kwashe dukkanin kudadensu wayoyi da kayayyakinsu. Mun saurari Marcel direban motar fasinja. misalin karfe bakwai da rabi na dare ne na taso daga birnin yawunde zuwa birnin duwala mun iso dab da wajen shigar kuɗi ka amshi tikiti a kimanin kilomita biyu da wajen sai na ji ƙara sosai ta sashi na an fasa mudubin mota na gaba watakila dama suna nema su fasa sa mini kai amma Allah bai so ba. Akwai ɗaya daga cikin direbobin na kwanciya a asibiti rai a hannun Allah. Daga bisani Aisha Muhammad wacce take yawan zirga-zirga ta wannan hanyar. A gaskiya wannan muna cikin fargaba sosai muna cikin tsoro. wata rana zai iya kai ga wato an ji labarin sun kashe mutum saboda ba su yawo a haka makamai na jikinsu a koda yaushe suna yawo da makamai kuma a cikin dare suke aikata wannan aika-aikan a cikin dare suke aikatawa a wannan lokacin mutum ba zai iya gudu ba ko da a ce ya gudu zai iya fadawa a cikin wani mummunan hali ko a jeji ko a wani abu makamancin haka mun dai fara jin daɗi kasancewa mun ga gwamnan jihar litoral ya fito ya yi bayani za su ɗau su tsauran matakai akan waɗannan abubuwa to mu kiran da muke yi ga gwamnati ya kamata a ce su magance wannan matsalar da gaggawa ta wannan da gwamnan jihar littoral ne iva dibuwa yake kwantarwa al'ummar da hankali nous voulons rassurer no population. Duk wani abun da ya faru, gwamnati za ta ɗau tsauraran matakai na dakile wa'annan miyagun mutane da kuma karfafa tsaro a tituna idan muka haɗu baki ɗaya hukumomin yankuna da sarakunar gargajiya na ƙauyuka za mu dakile hare-haren duwatsu a kan titunan mu ta yadda motoci za su ci gaba da zirga-zirga ba tare da fargaba ba. De jour en toute assurance. Kawo yanzu hudu daga cikin 'yan fashin suna hannun 'yan sanda. Maimunatu Sadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To a gaida Maimunatu, to a yayin da wasu ke amfani da duwatsu wajen ayyukan ta'addanci a Kamaru, wasu a ƙasar kuma farfasa duwatsun suke yi suna sayarwa a zama hanyar neman abinci. duk da yake dai ana ganin sana'ar tamkar ta karfi ce da tafi dacewa da maza to manazarta na ganin talauci da tsananin rayuwa ya sa mata musamman masu manyan shekaru fadawa a wannan sana'ar domin rufawa kai asiri wakilinmu muhammadu rabi'u na dauke da karin bayani a wasu yankunan kasar kamaru mata su ne ginshikin tattalin arzikin iyali a wannan yankin na arewa mai nisa mun tsunduma cikin rayuwan mata wanda kashi talatin daga cikin kashi ɗari na rayuwa cikin talauci da ya fi ƙarfin hankali. Shi mun zo fasa dutse sannan za mu samu abin sawa a bakin Manufar a nan ita ce karya dutse don neman tsira hakika bisa wannan shahadar waɗannan matan suke rayuwa kuma abin mamaki ne abin da hannayen waɗannan matan suke bayyanawa tsantsar tsayin daka suna tashi kowace safiya daga karfe takwas na safe zuwa shida da rabi na yamma rana ce mai cike da aiki manufar a nan ita ce ciyar da iyali bisa aiki ta ne wato mu juri wannan wahala na fasa lallai wannan ita ce irin wahalar da waɗannan matan suke yi inda suke aiki tsakanin shekaru hamsin zuwa saba'in domin samun nasarar rayuwa kowace rana a ƙarƙashin rana mai zafin gaske sukan juri aiki a dutsen misengleyo a wannan yanki na ƙasar kamaru wanda ya kasance mafi talauci aikin ya zama mai muhimmanci kana yana ba da kuɗin shiga na zuba jari wanda kan ciyar da iyali anita mahaifiyar 'ya'ya takwas ta shafe shekaru ishirin tana zuwa katafaren tsaunin misingleyo domin fasa dutse saboda ciyar da 'ya'yanta. kuma ni dai yara takwas ne suke rayuwa a ƙarƙashi na akwai kuma yaran mata waɗanda mazan su sun yi gudun hijira su manyan birane neman wato aiki saboda haka matan waɗannan ko kuma ce gidajen waɗannan bayan allah ya zama dole ne ni ne zan kula da su saboda haka zuwa wannan aiki abuna ya zama tilas ne kuma ku duba ku gani kashi na wato bayan a kori kura ana yin shi ne a jaka shida ba wani kudin kirki ba ne amma kuma da shi ake rayuwa ya zama dole ne a jure wannan halayi. Pat min hauta bi baba ba baba wala mi wurtuna to dona baba jam joda. Tabbas aikin yana da wahala amma babu wata dama da aka ba su duban irin nauyin iyali da ya rataya a wuyarsu. An tilasta wa waɗannan matan yin gwagwarmaya ta wannan hanyar don tsira. Juriyar da ya kamata ya kalubalanci hukumomin gwamnati. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga gwamnatin cibiyar adamawan kamaru To madalla yanzu kuma sai ci gaba da haskaka muku jihohin Najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar. A yau muna a jihar Zamfara. Talaka kamar kuka a kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. jihar zamfara an kirkiro ta ne a ranar 1 ga watan oktoba 1996 kana sanata ahmed sani Yariman bakura na jam'iyyar app shine gwamnan farar hula na farko da ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye mataimakinsa muhammad aliyu shinkafi ya gaje shi amma ya canza shekara shekarar ta 2010 ya zuwa jam'iyyar pdp abdulaziz zare kuma na jam'iyyar apc shine ya gaji shinkafi inda ya mulki jihar tsawon shekaru takwas kai tsaye bayan shi ne pdp ta sake amsar ragaman mulki a jihar inda gwamna bello matawallan muradin da ke kan karagar mulki yanzu ya canza shekaya zuwa apc a tsakiyar shekarar da ta gabata inda yake cika shekara na hudu kenan yanzu a karagar mulki manyan jam'iyyun jihar guda biyu apc da pdp sun yi fama da irin nasu matsalolin a wannan tafiya to amma apc ta warware nata na cikin gida salin alin sai dai kuma pdp sai da aka kai ruwa rana kotun koli da warware takaddama a 'yan makonnin da suka shuɗe inda ta tabbatarwa da dauda lawal a matsayin ɗan takarar pdp Dr. Bello Matawallan shi shine ɗan takarar jam'iyyar APC mai mulki yayin da Dr. Dauda Lawal shine ɗan takarar PDP a zaben da za a yi nan da wasu makonni masu zuwa. Harkar noma da kasuwanci shine babban sana'ar zamfarawa. Hasali ma shine asalin taken jihar zamfara wato noma babban alfaharinmu. Shin ko me ke matsalolin da ke addabar zamfarawa sunana salisu umar wina communication gusu shi mutumin jihar zamfara abubuwan daga ci mai tura kwarya da suna da yawa abu na farko matsalar rashin tsaro da muka fama da ita nan cikin gida jihar zamfara gaskiya rashin tsaron ga ya taba mana harkar kasuwa sosai musamman ma dai wanga canjin yanzu ka shi shago ka isko na amma za ka cin magana ne ka sa kusan minti goma babu wanda ya shigo sabanin in ka zo na sayan wani abu za ka ma mutum ya kai goma wani kuma sai ya bi layi to muna fatar da ubangiji Allah ya kawo mana karshe wannan al'amari sunana kwamarai sanuki ukiya muna cikin matsalar tsaro da kwana biyu an dan samu sauki to amma duk da haka dai gaskiya akwai sauran matsalar tsaro din sannan mutane suna fuskantar matsala ta rashin wadata waɗannan sabbin kuɗin babban buri na shine Allah ya kawo mana zama lafiya mai ɗorewa. A karan farko mace ɗaya tilo ta fito takarar shiga majalisar dokokin zamfara hajiya shafa'atu Labo. Ike dalilin shigarta takara? Saboda irin yadda na ga mata suna fuskantar matsaloli sosai tsaya su taka rawa ɗari bisa ɗari su mara ma wani baya wanda za su ga zai kawo sauyi da an ci sai a samu a ƙasar hakanan. Tun da za mu iya ɗoka mu taka rawa ga wani mu ma ya kamata mu taka mu Harka siyasa sai da kuɗi. Shin fuskanci wannan kalubale din? <laughs> Gaskiya kan har yanzu wayewar mu bata yi wannan ba. Hmm. Na ce duk da mun fara kamar yadda nake maka komi zamani ne ga da sai an ba mutum kuɗi ya yi jam'iyya ko kuma ya yi mutum. Amma a yanzu kuma an ɗan fara samu alhamdulillahi wasu ko ka ba su ko ka ba su wasu dai abin da suka so almuhim canji. Kowa ya san ba mu da kuɗi amma dai gwargwado muna da jama'a. To a ganin tafiyar. to tahiya alhamdulillah da kana mutum yana da magoya baya alhamdulillah ko ba a eh, to wasu gaskiya <laughs> wasu kan ba su su damai aini mai wayar da kan al'umma ce musamman mata ina da ngos ɗina wanda nake wayan ma mata da kansu cewa siyasa ba wai mai kuɗi kawai ka yin ta ba talaka da aka zuwa ana To a gaida sani sha'abu malumfashi yanzu kuma kamin mu ci gaba ga wannan saƙon. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku ku masu mu a ranar zaben Najeriya don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a rasabar da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe uku agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun ku. To madalla tare da fatan za ku kasance tare da mu a kan wannan lambar a ranar Asabar idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. kamo gidan rediyon sashen hausa na murya amurka a daidai wannan lokaci da muke kawo takaitattun labaran wasanni da ni abdulhab muhammad daga baucin yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa biyo bayan kammala zagayen wasa na timatimai goma sha shida a gasar cin kofin zakarun turai jiya laraba zan gaya muku waɗanda suke da yawan kwallaye za a iya tunawa da club din real madrid ta yi waje road da club din Liverpool a yayin da club din Napoli ta cire club din Eintracht Frankfurt. Yanzu dai Real Madrid da kuma Napoli sun bi sahun Manchester City da Inter Milan da Bayern Munich da AC Milan da Chelsea da kuma Benfica zuwa rukunin kusa da na kusa da na karshe wato quarter final. A jerin sunayen 'yan wasa mafiya yawan jefa kwallo a raga wanda yake kan gaba. shine dan wasan club din manchester city erling haaland yana da kwallaye goma sai mohamed salah na liverpool yana da kwallaye takwas sai kylian mbappe daga psg yana da kwallaye bakwai sai vinicius junior daga club din real madrid yana da kwallaye shida mabi masa robert lewandowski daga barcelona yana da kwallaye guda biyar shawarar fadada yawan wasanni daga ashirin daga 64 zuwa 104 a maimakon 80 da tun farko aka tsayar a gasar kwallon kafa na duniya a shekarar 2026 za a gabatar da shi a taron majalisar a kigali kasar rwanda domin kara yawan wasanni zai taimaka wa hukumar kwallon kafa ta duniya fifa samun karuwar kudaden shiga don cimma burin muradin samun fiye da ban miliyan tara hukumar ta fifa tana shiri don gudanar da gasar kwallon kafa na duniya wanda ba taba yin irinsa ba a shekara 2026 idan allah ya kare kasashen kanada faransa da kuma sifaniya suna cikin rudani dangane da batun gasar kwallon kafa na duniya na mata a halin da ake ciki mata masu taka leda a waɗannan ƙasashen suna ƙorafi kan daidaito da kudaden albashi da matsalar inganta ƙwarewa da kuma yadda ake kulawa da su waɗannan batutuwa ka iya shafar shirin ƙasashen a gasar ƙwallon ƙafa na duniya na mata watanni hudu suka rage don fara ƙwallon ƙafa na duniya na mata a ƙasashen australia da kuma new zealand a wata sabuwa kuma ƙasar morocco ta shiga sahun ƙasashen spaniya da portugal da suka nuna sha'awarsu na ganin sun ɗau bakoncin ƙwallon kafa na duniya a shekarar 2030 idan Allah ya kai rai. Ƙasar Morocco dai ta buga wasan kusa da na ƙarshe a gasar ƙwallon kafa na duniya a shekarar bara da ya gudana a ƙasar Qatar. Bari kuma na karkare shirin da batun ɗan ƙasar Brazil da ke taka leda wa kulob ɗin Barcelona wato Dani Alves da ke tsare a gidan maza tun ranar 20 ga watan Janairun wannan shekara. bisa zarginsa da yin fyaɗe wa mata mata a wani otal na shakatawa a garin barcelona kotu dai a barcelona ta ki amincewa da bashi beli domin ana fargaban zai gudu bar kasar dani albas ya aikata fyaɗen ne a ranar talatin ga watan disambar bara abdulhamid muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Murtala a takaicen Birtaniya a yau Alhamis ta bayyana da ta haramta amfani da manhajar TikTok a wayoyin salula na gwamnati ba tare da bata lokaci ba. Matakin da ya biyo bayan irin wanda sauran kasashen yamma suka ɗauka na hana amfani da manhajar mallakin kamfanin China a bisa dalilan da suka danganci tsaro. sakataren tsaron amurka anthony blinken ya jaddada cewa yana da kyakkyawan yakini a game da gyara alakar kawance tsakanin iran da saudiya ya ce har idan aka cimma matsaya akan wannan yarjejeniyar musamman ma har idan iran ta cika alkawarin da ta yi hakan zai sanya haske cikin lamarin blinken ya faɗa a wurin taron manema labarai a yayin da ya kai ziyara jami'ar addis ababa yayin ziyarar aikin da ya kai ethiopia a jiya Lankin ya kara da cewa mahangar mu ita ce duk wani abin da zai rage tashe-tashen hankula ya kaucewa rikici sannan ya sa Iran ta dakatar da duk wasu munanan matakai ko matakai masu rikitarwa abu ne mai kyau. An yanke wa wasu 'yan jarida su biyu da a halin yanzu suke buya hukuncin tsare su a gidan gyara hali bisa laifin zagin ma'aikatan gwamnati a cewar lauyoyinsu. Karamar kasar da ke Afirka ta yamma wacce ta kasance ƙarƙashin mulkin shugaba Faure. nasimbe tun shekara ta dubu biyu da biyar na yawan shan suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suke zargin gwamnatin ƙasar da yi wa 'yan adawa da 'yan jarida bita da kulli. shugaban ƙasar koriya ta kudu yun song yul ya sauka a japan domin halartar wani taro da takwaransa na japan sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai dogon zango wanda ya bayyana matsalar tsaron da ta shafi kasashen biyu ziyarar yun zuwa japan ita ce ta farko da wani shugaban koriya zai kai kasar cikin shekaru goma sha biyu ana fata cewar ziyarar za ta inganta dangantaka da ta yi tsami a sakamakon da ɗaɗɗan tarihin rikici da ya danganci mamayar da japan ta yi a tsibirin koriya tsakanin shekara ta 1910 zuwa 1945 To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kam a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma Julie Letters Gresham da ta tsara mana sauti ta kuma bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.